لله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ورب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ينقوى مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قوة المحرم hijirar fiyayyen halitta daga birnin maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan 8 miladiya 2021 barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka domin ci gaba da darasin littafinmu mai albarka iyakun wa muhdathatil umur na babban malami wato abu abdurrahman habibu ahmad jibril gusau jihar zamfara allah ya saka masa da alkhairi idan ba a manta ba malan ya buɗe mana babuka daban-daban dangane da abin da ya shafi kwaɗaitarwa da wajabtarwa akan dukkan musulmi dangane da abin da ya shafi ruku da alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana ayoyi birjik a babuka daban-daban har guda goma sha takwas to daga nan sai malam ya dira dangane da dalilai waɗanda suka tabbata wanda suke nuna wajibcin ruku da alkur'ani da sunna da kuma nisantan bidi'o'i domin daman duk inda ka gani a alkur'ani a laha ne wa a tsi'un rasul kuma daman wannan shine addinin mai allah ya ce mai manzan allah ya ce mai allah ya hana mai manzan allah ya hana don haka yanzu malam kai tsaye ya ce al'adillatu min sunnati ala wujubi tamassuki bil kitabi wa sunna wajitina bil bida hujjoji da dalilai min sunna daga sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi ala wujubi tamassuki bil kitabi wa sunna waɗanda suke bayani game da wajibcin ruko da ƙur'ani da sunna wajitina bid'a da hadisai ingatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna wa musulmi ya nisanci dukkan wani fararren al'amari duk wani abu mara tushe da aka cusa shi a addini to idan kana so ka gama duniya lafiya ka yi addini karɓaɓɓe to ka nisance su malin ya buɗe babin da cewa alhadithul awwal hadisi na farko a wannan babi anil miqdam ibn ma'ad yakrib radiyallahu an عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على عريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم الله وإنما حرم رسول الله كما حرم الله الحديث wa أبو داود وصححه الألباني حديثي نفركو da ke nuna wajibcin abu sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zama wajibi abi alkur'ani hadisin da Imam abu dawud ya rawaito imamu albani ya ce hadisi ne ingatacce Shi ne hadisin da aka karbo daga al-miqdam Ma'adi ya yakrib radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala wannan magana daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ala ku saurara wannan ala ana amfani da ita a wajen buɗe zance domin jawo hankalin mai sauraro ta yadda zai natsu ya ji mai wani saƙo za a faɗa manzo Allah ce to ku saurara inni utitul kitaba wa mithlahu ma'a lallai tabbas an bani alƙur'ani da kwatankwacinsa tare da shi an bani alƙur'ani da kwatankwacin alƙur'ani tare da shi menene kwatankwacin alƙur'ani hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda muka sani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata wahayi ne wahayi ne daga Allah domin shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari da cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma nuzila ilaihim mun saukar maka da wannan alƙur'ani ne domin ka yi wa mutane bayani kenan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sharhi game da abin da yake a dunkule a cikin ayoyi na alkur'ani mai girma domin in ba din bayaninsa ba to da ba mu san yadda za mu yi sallah ba da ba mu san yadda za mu yi azumi ba da ba mu san yadda za mu fitar da zakka ba da ba mu san yadda duk za mu wasu ibadu don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya yi bayaninsu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shi a matsayin mai bayani sannan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa baya magana da san ransa maganar annabi babu san zuciya to menene ya Allah sai ce in huwa illa wahayyuha ba wani abu bane maganar maza Allah face wahayi ne da ake yi masa kenan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisan manzon Allah wahayi ne domin Allah ya tsarkake zuciyarsa kamar yadda ya tsarkake ganinsa kamar yadda ya tsarkake jinsa kamar yadda ya tsarkake jikinsa kamar yadda ya tsarkake tunaninsa don haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama maganarsa wahayi ne da wannan za mu fahimci ashe ma iya cewa wahayi iri uku ne wahayi na farko shine alkur'ani wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce na zala ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin lallai wannan alqur'ani ruhi amintacce wato mala'ika jibril shi ya saukar da shi akan zuciyarka ba dan komai ba dan kayi gargadi kai wa'azi ga muminai da wannan alqur'ani mai girma wanda wannan ƙur'ani an shar'anta mana wato ibada da karanta shi idan ka karanta alqur'ani kowane harafi ɗaya lada goma karanta shi ibada ne sawa'un ka san fassaran baka san fassaran ba ka yi aiki da ayan baka yi aiki da ayan ba wannan wani abu ne daban amma karanta alkur'ani ibada ne ina fata kun fahimta wahayi na biyu kuma shine hadithu al-qudusi shi hadisul qudusi ma'anar maganar daga Allah ne amma lafazin maganar daga bakin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama sannan wahayi na uku shine hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa kamar innamal a'malu niyyat kamar Buniyar islam ala hamsin kamar man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun da dai sauran maganganu da suka inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah yana tabbatar mana da cewa an ba shi ƙur'ani da kwatankwacin ƙur'ani tare da shi sai ce ala ku saurara yushiku rajulun ya kusa a samu wani mutum wannan kalman arrajul da annabi ya yi magana ya faɗa malamai suka ce la mafhuma lahu saboda me an yi amfani da kalmar rajul tun da rajul kenan za a iya samun mace kenan ba to macen ta shiga ciki saboda me an rinjayar da ɓangaren mazaje ne akan mata shi yasa za mu ga umarni na alkur'ani galibi yana zuwa ne da me umarnin mazaje ya Ladina amanu idza qumtum ila salati wannan lamirin maza ne ya Ladina amanu idza nudiya lis salati amanu to amma yanzu za a ce ba mata a ciki akwai mata a ciki ina fata kun fahimta da annabi ya ce ya kusa za a samu wani mutum shaba'an wanda ya ci ya ƙoshi ya yi dam ya yi teɓa ala katihi yana zaune kawai akan kujerarsa yana zaune akan karagarsa ya ƙulu kaji kawai yana cewa mutane alaikum bi hadha alquran kawai wannan qur'anin kawai za ku ji da shi duk wani abin da ba qur'ani ba ba ruwanku da shi ya Allah ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya haskaka masa ya nuna masa akwai zamani da zai zo za a samu haka kuma jama'a zamanin ya zo ko bai zo ba ya zo alaikum bi hadha alquran mu wannan qur'anin ne kawai za mu bi mu abinda muka gani a qur'ani da shi za mu yi aiki to in banda ɗimuwa da hauragiya kai wa ya gaya maka ƙura'anin nan maganin Allah ne dole ka ce malaminka ko ba haka ba to shi malamin naka wa ya gaya masa malaminsa to malamin malaminsa wa ya gaya masa malamin malam haka za a yi ta ribas har a koma zuwa ga annabi kai wa ya gaya maka jibrilu kai wa ya gaya maka Allah to wannan ai hadisi ne tunda ba za ka gan shi a ƙur'ani ba amma ka yadda da wannan ina fata kuna fahimta ya jama'a wato dakon iskanci ne da Allah ya jarabci wasu da shi a cikin wannan duniya wadda za ka ga su kansu irin waɗannan da ake kira 'yan ƙalaƙato suna da saɓani a tsakaninsu akan wasu ababe da yawa wasu sun yadda da wasu hadisan wai wasu kuma ba su yadda da wasu hadisan ba maza Allah ce to zamani ya kusa za a samu wani mutum ya ci ya ƙoshi yana cikin ni'ima yana shan esinsa kawai ya zo yana gaya wa mutane alaikum bai hadal ƙuran kawai ku je da Qur'ani. Qur'ani kawai fama wajen fihi min halalin duk abin da kuka samu na bayanin halal a cikin fa fa'ahilluhu to shi za ku halatta don haka duk abinda ƙur'ani ya ce halal to shi muka sani halal wa ma wajattun fihi min haram duk abin da kuka samu a cikin ƙur'ani ya ce abu kaza haramun ne faharrimuhu to ku haramta shi sai annabi ya ce wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku sani duk abin da manzan Allah ya haramta kama haram Allah daidai yake da Allah ne ya haramta shi shi yasa za mu ga akwai ayoyin alƙur'ani waɗanda suka faɗi wasu abubuwa a sake hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suka zo suka yi musu mai ƙaidi yanzu a cikin alƙur'ani Allah ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku mushe waddamu an haramta muku cin jini wa lahmul khinziri an haramta muku cin naman alade wa ma uhilla li ghairi da duk wani abin da aka kururuta sunan wani Allah a kansa sannan aka yanka to kaga yanzu aya ta ce an haramta muku mushe. sai kuma ga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ingataccen hadisi manzan Allah ya ce uhillat lana mai ni wa damani to aya ta ce an haramta muku mushe sai kuma hadisi ya zo ya keɓance wani abu ashe ba duka mushe ba ne manzan Allah ya ce an haram an halatta muku matattu guda biyu da jini guda biyu aya kuma ta ce an haramta muku jini ashe kenan akwai jinin da ya halatta a iya ci Maza Allah ya yi fassara ya ce mushe biyu da aka a ababin nan matattu biyu da aka halatta muku ku ci shine mai kifi da fari kifi da fari da haka kenan kifi baya bukatan a kwantar da ragon layya a ƙiƙara masa wuƙa. sawawun an same shi da rai ko an same shi a mace ya halatta a ci kenan hadisi ya togace wannan daga abinda aya ta yi idlaƙinsa sannan jini biyu da aka halatta mana an halatta mana mai hanta da saifa alkabdu tihal to kenan idan misali mutum zai ce zai ɗauki alƙur'ani ne kawai da molanka to ba abin da zai hana ka ba ɓata ba shi ka kamar yadda na gaya muku hauragiya ce da kuma ko san duniya da san ɗaukaka ko don cimma wata manufa amma abu ne hanya ce wadda ba ta ɓullewa kwata-kwata idan ka ce ƙur'ani kaɗai za a bi to ai akwai ayoyi su kuma ƙur'ani da suka ce manzan Allah kaɗai za a bi eh ya za a yi a haɗa su wani zai zo ya ce ai Allah ya ce fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wani sabon abu ne kuma bayan ƙur'ani za su yi imani wai suna nufin hadith a nan a jahilcinsa hadisai da ake karantawa wadda kalman hadith yana nufin sabon abu to amma kuma akwai ayoyi alkur'ani wanda suka ce man ta'in rasula faqad ta'a Allah wa ta'in rasula la'allakum turhamun suna nan da yawa birjik alkur'ani manzon Allah kaɗai suka ce abi akwai ayoyi kuma wanda suka ce ƙur'ani kaɗai za a bi akwai ayoyi wanda suka ce Allah da manzo za a bi a shekina in ka tattara su wani sako ake baka shine a ba Allah abu manzan Allah kuma idan ka ce za ka yi wa alkur'ani irin wannan hauragiyar to kai da kanka za ka shiga wani lungun da ba za ka iya fita ba a alkur'ani akwai inda Allah ya ce mutane ba za su yi magana ranar tashin kiyama ba akwai inda kuma ya ce za su yi magana in za ka haɗa mana shi ka yi bayani ka cewa ne shi to da dariji kenan amma an ka ɗauki ayan a zahirinsa can an ce ba za su yi magana ba can an ce za su yi magana can an ce ba za a tambaye su ba can an ce za a tambaye su to ya za ka yi ka haɗa su shi sa duk mutumin da Allah yanka mai kazar wahala to wallahi sai ya fige ta kuma za ka ga wasu waɗanda suke cewa su 'yan yuna in an zo sallah wai abinda suka sani a sallah ruku'i da menene sujuda ko ya yi wulazi na amalar ka'u wasu judu wa abu abudu rabbakum saboda su gundarin abin suka bi ba su san a istilahin ƙur'ani yakan faɗi ɓangaren wani abu amma yana nufin dukansa to kaga yanzu wayannan musibu da al'umma ta tsinci kanta a ciki yau akwai waɗanda ake kira da suna 'yan ƙur'aniyun 'yan ƙalaƙato e eh, wai su ba su yadda da hadisi ba wai ma ma'anan ƙalaƙato kenan wai wani ƙato ya ce a'udhu billah a'udhu billah billah Allah ka ƙara mana shirya abinda muke nefa a wannan hadisi shine riko da hadisai kamar yadda malin ya kawo mana ayoyin da suke magana game da riko da alkur'ani gangam domin wannan shine lamunin da aka yi maka in kai ba za ka bata ba in ka ba Allah ka bi manzan Allah da gaskiya wallahi duk yadda iska ta kada na bata duk yadda iska ta bid'a ta kada wallahi tallahi za ta baka ba yadda za a yi ka bata Allah ka kara mana shirya amin alhadithu athani hadisi na biyu an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kara yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta yan aljanna ne sai wanda yake duk al'umma ta to amma da ya ce ummati a nan ya kamata mu tsaya mai fashin baki al'ummar annabi iri biyu ne akwai ummatun da'awa akwai ummatun ijaba Allah ya ce ya iwan nasu ƙul ya iwan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ƙul ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kowa da kowa aka rabawa goron gayyata da musulmansu da kafiransu da bakak'insu, da jajayensu da shuɗayensu da wankantar waɗansu da dogayensu da gajerunsu in dai kai mutum ne Allah ya ce manzan Allah ya gaya maka ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya Allah ya turo manzan Allah zuwa ga kowa yawa wa ma arsalnaka illa Ka fatan linnasi bashiran wa nadhira mun turo ka ne ga ainihin wato mutanen duniya gaba ɗaya a matsayin mai gargadi mai bishara ina fata kun fahimta to anan da manzon Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna duk al'ummata to al'ummar da ake nufi anan ita ce ummatun ijaba al'ummar da ta amsa wa annabi ta yi imani da annabi ta bi annabi ina fata kun fahimta da kyau to wannan al'umar da ta bi manzan Allah ta yi imani da manzan Allah ta gaskata manzan Allah manzan Allah ce duk za su shiga aljanna illa man aba sai wanda yake yawa sai wanda yake qalu sai suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah wa man ya aba wa zai ki qala sai ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda yi min biyayya yi min da'a akan abin da na zo da shi ya shiga aljanna aka kawo shi da sigatul madi ba ma zai shiga ba a'a ya shiga kawai kenan bin manzan Allah da gaskiya tabbas lasisi ne aka baka na kai dan aljanna ne to amma fa bin manzan Allah ba da baki bane yawa bin manzan Allah ba da baki bane shi yasa kana ganin jarabta da Allah madaukakin sarki ya kawo mana a wannan duniya akwai waɗanda suna cewa su san manzan Allah ya ishe su amma bayawa manzan Allah biyayya bayawa manzan Allah da'a duk wani abin da ya tabbata a sunna to shi gaba ike da wannan abu ayoyin ƙur'ani sun fi so shurin masakiya wanda suke cewa ku yi wa manzan Allah biyayya to amma za a yi magana ne ilimi ba za ka iya kawo aya ɗaya a ƙur'ani wanda Allah ya ce ku so manzan Allah ina fata kun fahimta to amma duk wanda za ka yi wa ɗa'a ta fuskan girmamawa to lalle za a samu mai soyayya za a samu ƙauna saboda manzan Allah hatta waɗanda ba su yi imani da shi ba sun so shi balle kuma wanda ya so manzan Allah to amma yanzu a irin rayuwar da ake abin mamaki wani yana da awan san annabi amma baya wa annabi da'a baya wa annabi da'a ko a sallarsa ko a azuminsa ko a sa suturarsa ko a ibadansa ko a baya kwaikwayon annabi a komai amma an haɗu ce a ah, salamu alaikum ya san manzo ko ba ka ake ba ya san manzo wallahi jirgi ya tafiya baka wallahi in baka ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama ka samu matsala duniya da lahira san manzan Allah bin manzon Allah wajibi ne kamar yadda kaunan annabi wajibi ne da haka kun ga annabi sai ce man ata'ani bai ce man ahabbani ba wanda yayi min biyayya yayi min da'a shi yasa sahabbai da suka rayu da annabi sallallahu hatta cikin abubuwan da ya keɓanci annabi ne a matsayinsa na mutum a bangaren mutuntaka wallahi sai sun kokoya annabi aka ce abdullahi dan umar akwai wata hanya a hanyar maka annabi za shi maka ya tsuguna a wurin abdullahi dan umar duk ran da ya zo wucewa sai ya tsuguna daidai wurin ko yana jin bauli ko baya jin bauli aka ce me yasa yace saboda na taba ganin annabi ya tsuguna anan wani ya ga an zo cin abinci an yi miyan kabewa da waye da ganye ya ga annabi na ta ɗaukan kabewan yana ci shi kawai sai ji shi ma yana son kabewa in ya zo kawai ce me yasa ce na ga annabi yana ci ba fa magana ajiye gemu ake ba ko ɗan galawando ka san mu sunan da tamu akwai sunna mai daɗi akwai sunna mai wahala eh sunnan aure masha Allah tabarakallah eh amma sunnan a ajiye gima dan galawan do ina ina to amma kaga dan yadda yake tabar da mutane yau da zamani ya tafi ya tafi ya tafi sai aka zo aka samu arnan yamma suna sa wani wando shi turikwata sai kaga gayu suna sawa me yasa wai zamani ne ya zo da shi amma an ce annabi ya hana wando ya wuce idan sawu ko tufafi ya wuce idan sawu ya ce ba zai iya ba wannan ci baya ne a rayuwa hasbunallahu wa ni'mal wakil an ce annabi wata rana yana tafiya da ya je wurin wata bishiya ya tsaya haka sai ya zaga ta haka sai ya wuce abdullahi dan umar don ran da ya so sai ya zaga ya zaga me yasa ya ce ya ga annabi subhanallah so san annabi ba da baki bane kar mu yaudari kanmu kuma duk wanda kake so to za ka yi mishi biyayya ba yadda za a yi ka ce kana son mutum amma duk abin da ya shafi saɓani na abin da yake so kai shi kake so kuma ka yi da'awan kana ƙaunansa wannan ya zama tufka da warwara da ka annabi ce mana ta'ani da halal janna. wa mana asani faqad aba duk wanda ya saba min to kenan ya ƙi shiga aljanna domin abin da ya kamata ku sani wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne wanda idan aka bi wallahi za a shiga aljanna babu gargada babu kwana babu checking point amma duk wanda ka bi ba annabi ba ya ɗora ka a hanyar da ba ta annabi ba wallahi ba za ka shiga ba abinda mutane ba su gane ba ga kyakkyawan misali ko a rayuwa yanzu wannan kofar masallacin yana da makulli da ake kulle shi da shi inda za ka ɗauko makullin da ba na ƙofar nan ba ka sama ƙofar nan za ta buɗe ko ka karya makullin? ko ka ɓata kwaɗan kuma bukata ka ba za ta biya ba to kamar haka bin manzan Allah yake shi yasa wata ranar malam alhassan albasari yana zaune a masallaci bayan an kira sallan ƙarshe na asuba sai wani mutum ya shigo masallaci ya dinga nafula ya dinga nafula ya yi ta nafula wadda kun san abin da ya tabbata a sunna shine idan an kira sallan alfajar me ake yi raka'atul fajar kai raka'a biyu ka zauna ko ka yi sigifari ko ka yi hailala ko ka karanta qur'ani ko ka yi salatin annabi ko ka yi gom duk wannan kai ta shafa to shi wannan mutumin da ya zo bayan an kira sallah ya dinga fula ya dinga fula ya dinga fula da ya idar sai malam sun yi kalle shi kasan in kai abin da ba haka ba kuma akwai wanda ya sani da ya kalle ka kai da kanka za ka tsargi kanka kamar yadda shi ke cewa mai kaza aljihu baya jimirin as ya kalle shi sai ce mai mesa ka yaka sai ce haba ya imam yanzu Allah sai ya man azaba akan sallah sallah ba nai? sallah ba a akan sallah sha Allah ba zai maka azaba akan sallah ba amma zai maka azaba don ka wa annabi ka ji wani fikihu ka wa annabi Allah zai iya maka azaba akai shi yasa wallahi yan uwa mu kiyayi bid'a kullum bid'a yana zuwa ne da a gani na babu laifi ai ibada ce dan na ambaci Allah a'a an yi al'ummar da suka fi ka san Allah suka fi ka san manzan Allah suka fi ka imani suka fi ka gaskiya suka fi ka takawa suka fi ka komai duk wani abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah wallahi ba su bar shi ba duk wani abin da zai nesanta su da Allah sun yi ƙoƙarin nisantarsa duk wani abin da zai ja musu fushin Allah sun yi ƙoƙarin nisantarsa duk wani abin da zai ja musu yardan Allah sun bi shi da daɗi da babu daɗi da lafiya da babu lafiya da halin tafiya to yanzu kai ka auna duk abin da suka yi an kwafo mana su a littattafai ka tambayi kanka naka irin nasu ne shikenan tambaya naka irin nasu ne yes nawa irin nasu ne magana ta kare nawa ba irin nasu ba ne sauke na jaki a kara makallahu ba hanyar jama'a ka huta ka hutar amma idan kai taurin kai ka bari shi dan yi maka hudu ba to wallahi ka gane shayi ruwa ne ai yau kuna kallon yadda al'ummar musulmai suka lalace ana ce musa in in ku kiyaye bidiya ku kiyaye bid'a ku kiyaye bid'a ku bar bid'a yau sai gashi da carbi dai mun san guda ɗari ba ne sai ladan ko wanda baya kiran sallah din nan sai ladan da yake jikin carbi to me ya kai kuma yau akwai carbi mai kwaya dubu kuma daga nan daga nan daga nan ana tasbihi tunda ba irin tasbihin annabi sai kuma kai ana kiran sunan wani Allah da carban a madadin a ce subhanallahi sai a kira sunan wani Allah ko kuma ku taba ji ba wallahi ni naji sunan wani Allah shi yasa ƴan uwa duk abin da shari'a ta ce ku bari to ka bari hankali cikakke da cikakken wayau da wayewa shine ka ba abin da aka zo da shi ka huta kullum mai wayau yana kallon wanda ya tsira ya aka ya tsira wace hanya ya bi me ya yi ya tsira duniya da lahira kar ka damu da yawan hallakaku wannan ba matsala ba ne amma ga wasu can sun kai labari to wace hanya suka bi suka kai labari ina fata kun fahimta Allah ka haskaka mana zuciyarmu alhadithu thalith hadisi na uku da malin ya kawo an ibn mas'ud radiyallahu an qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki yace ayyuhan nasu ya ku mutane ka dubi tausayi irin na annabi kuma gashi manzo ne da ake masa wahayi da haka kenan yan uwa a nan za ka fahimci rudu da rudani da masu yin bid'a da bid'a take haifarwa a sahun al'ummar musulmai kuma babban musibar ita ce yan uwa virus na bidi'a idan ta kama mutum kar fa ka taɓa tunanin akwai wata ibada da za ka yi ta zama karfafiya wala sai ran da ka daina bidi'a. za mu zo duk makaranta wannan hadisin a gaba alhadisun rabia muna da lokaci? to bari mu karanta wannan sai mu tsaya a hadisi na kenan hadisin rabi'u an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu ma Wani hadisi an karɓo daga abdullahi ɗan amru ɗan as da shi da babansa dukansu sahabbai ne annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce innahu lam kunna biyun qabli Lallai yadda lamarin yake ba a taɓa samun wani annabi a gabana ba ko a gabanin zuwa na ba illa kana haƙƙan alai face ya zama wani hakki ne tabbatacce wajibabbe kan wannan annabin an ya dulla ummatahu ala khairin ya shiryatar da al'ummarsa kan kowane irin alkhairi ma ya alamuhu lahum wanda shi ya sani ya sanar da su babu wani annabi da Allah ya turo face abinda da wajibinsa shine yayi ƙoƙarin nusar da al'ummarsa duk wani alkhairin da Allah ya sanar da shi duk wani abin da Allah ya haskaka mai sai ya gaya wa al'ummarsa wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum hakki ne akan wannan annabin ya gargadi al'ummarsa wato duk wani sharri da shi ya sani ya sanar da su sai annabi ya ce wa inna ummatakum hadhihi kun ga wannan al'ummar taku wato mu kenan ju'ila afiyatuha fi awwaliha Allah ya sanya warakan wannan al'umman a farkonta ma'ana waɗanda suke farko-farko da waɗanda suka makwabci zamanin annabta suka biyo baya alhamdulillah ba bidi'a babu kirkire-kirkire babu kaza shi sa za ga galibin duk bidi'o'in nan sun zo ne a bayan ƙorunar Mufabbala ko maulidi da ake yi sahabai ba su yi ba ba san shi ba sun fi kasan annabin tabi'ai ba su yi ba tabi'i tabi'ina ba su yi ba wadda abin da zai baka mamaki daidai da aswaki malaman musulunci sai da suka yi bayaninsa daidai da yadda ake tsarki sai da malaman musulunci suka yi bayaninsa to amma abin mamaki in ka ɗauki littattafan da aka rubuta ɗin gaba ɗaya babu babin maulidi to tambayin da ya kamata ka yi mantuwa suka yi wallahi hankali ba zai karba ba a ce duk malaman nan sun manta da maulidi wallahi hankali ba zai karba ba to ya kamata mu yi tambaya da biyu ko dai sun jahilci abin ne gaba ɗayansu hankali ba zai karba wannan ba wallahi ba zai yi ba to ko dai ba addini ba ne na? ok lallai wannan hankali zai karbi wannan ba addini ba ne wannan ya yi zamani a wancan zamani wannan ya yi zamani kowa ya yi rubutu amma duk ba su kama kuma ba haɗa baki suka yi wani ma bai taɓa ganin wani ba kuma ba su yi magana ba lallai abin dan ba addini ba ne karka yaudari kanka ka ɓata wa kanka shi yasa na gaya muku sharrin bidi'a da maulidin annaba ake daga nan da aka gangaro fa sai aka shiga na waliyai yau in kana da kuɗi ma za a iya maka maulidi yau in kana da kuɗi wallahi billahi lazi la ilaha illa za a yi maka maulidi saboda wannan ya nuna maka ashe abinda ba addini ba yana canzawa kenan daga lokaci zuwa lokaci shi sa ai da in za a yi maulidi a ina ake a masallaci a karanta ihiriniya ta alfazazi ko a karanta alburda a yi zikiri a yi tsira. to kuma tafiya ta yi tafiya sai kuma abin ya rikide ya koma maci ya koma buga ganga ya koma harigido ya koma saboda me saboda ba addini ba ne in addini ne bai kamata ya canza ba tun da musulunci ya zo ake sallan asubahi raka a biyu har yau bai canza ba tun da musulunci ya zo ake azumin watan ramadana bai canza ba saboda me saboda ibada ne ba a gani na bane ba a ra'ayi na bane amma duk abin da a gani na ba laifi zai shigo ciki to lalle za a iya samun bambancin tunani daga zamani zuwa zamani daga mutum zuwa mutum daga ƙabila zuwa ƙabila daga gari zuwa gari so gaskiya muke faɗa wa junanmu kar mu yaudari kanmu shi yasa wannan al'umma Allah ya sanya warakanta zaman lafiyanta a farkonta amma sai annabi ce wa sayusibu akhiraha bala'un Allah bai lamunce mana ba ƙarshen wannan al'umma akwai fituntunu da jarabawa daban-daban da zai same ta shine muke ciki a yau a addini fituna a siyasa fituna a auratayya fitina a mu'amalan yau da kullum fitina kai fitinan ma ya fara wuce hankalin masu hankali saboda idan an toshe nan sai wata sabuwa fil da ba a santa ba sai ta zo yanzu wata cuta da ake kira corona ko ana ciki kuma sai ga delta muna nan inugu kuma za ta zo ko fatakot kuma an gagara toshe ta kullun karuwa take kullun karuwa take 500 da da ta koma tana koma 20 da a kamar da suke rubuta tun da dama a takarda muke gani to yanzu su da kansu suke rubuta takarda 500 da 400 da 700 da muna nan zai koma 1000 da 2000 magana ce ta ya za a yi mu samu 'ya'yan banki to Allah ya ƙara wa masu arziki arziki yawa mu kuma Allah ya ƙara mana rufin asiri ko ya tsare mana imanin mu to wannan al'umma wannan bala'uka sai ya sami ya annabi, annabi ce wa umurun tunkirunaha da wasu al'amura wanda za ku zo kuna kyaman su kuna inkarin su hankali ba zai karba ba balle addini hankali lafiyayye saboda ka'idar hankali duk hankali mai lafiya baya karo da aya da hadisi baya karo da aya da hadisi idan ka ga hankali na karo da aya da hadisi to akwai tangarda ko ya samu shubuwa, ko ya samu sha'awa ko ya samu jahilci amma zai wuya lafiyayyen hankali ya karo da Allah ya karo da aya ya karo da hadisi domin Allah cewa yi ƙul inna ma a izukun bi wahida an taƙumu lillah masna wa furada mata tafakkaru. a ah, ashe da hankali na karo da ayatu ai ba za a ce kuma ayi tunani ba to wannan shi ne karshen wannan babi ko in ce karshen wannan hadisi malam ya ware hadisai ne guda goma sha biyar masu mahimmanci wanda aka zabi ta bin su mai ta karanta su har mu tuki sannan mu dara maganar sahabbai ku ji irin hadari da tashin hankali da ke tattare da bid'a billahi allazi la ilaha illa huwa yan uwa mu guji bidi'a. kamar yadda ka san duk mai shirka duk mai shirka duk mai bautan wani Allah ana kiransa da mushirki to haka duk wani wanda ike kishiyar manzan Allah annabi ya ce yes shi ya ce no ko ya ce ba laifi to ka zama kishiyar annabi kuma ka'idar addini dole sai wa'annan ababe guda biyu ka tabbatar da su a zuciyarka kuma aikinka ya gaskata ka shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah zaka yi ikhlasi a cikin duk wani aikin ibadanka muhammadu rasulullah zaka zama mai mutaba'a yawa kai wurin bin annabi sallallahu alaihi wasallama in ka ga dama ka rufe ido duk kwanan da aka shiga babu matsala amma duk wanda zaka bi ba annabi ba dan uwa na baka shawara ka bude ido domin wallahi za a je za a tike a zo ana ya la'anu ba ba a ana ku kuka ja mana ba ku kuka ce kaza kaza ba kuma akwai abubuwan da wallahi ko ba ka da ilimi hankali lafiye zai rejectin dinsa na yi bayero university lokacin muna kano 1999 wani irin masu sai da motocin nan ya je sayar ma da wani mota wanda aka sayarwa da motan babban shehi ne yana da wuridi ya biya rabin kuɗi bai biya rabi ba wannan ya yi tabinsa ya tabinsa ya tabinsa daga ƙarshe fahimci bai da niyan biya ya ce to ni zan barka da Allah ce am ainihin nafi billahi lazi la ila illawa ya ce ba ka san ina da wani wuridi wallahi in na karanta sai kamun ciko a kiyama yanzu dan Allah ko baka da ilimi baka da hankali ka cuce ni ka mare ni kuma ce kan yi kuka arziki ya haɗa mu ire-iren wa'annan ababe shi ake gayawa mutane ba shi sa kake gani duk wani abin da ba na annabi ba sai ka ga wahala ne da ɗawainiya shi sa ko zikiri na annabi za sauƙi duk wanda ba na annabi ba wallahi wahala ce a ciki kuma ga ba lada ko a baka addu'an da ba za ka iya haddacewa ba kai karatun ma ba za ka iya ba ga na annabi layi ɗaya ka faɗa a rubuta maka ladan koyi layi ɗaya ka faɗa ka maimaita a rubuta a rubuta sai shi ɗaya zuci. a ah, gana aka rama kalla wannan za ka yi har ma akwai wuridin da aka yi haukacewa ake ko ba ku taɓa gani wanda ya wuri da ya haukace ba ya za a yin ambaci Allah haukace Allah da ya ce ala bi zuma tadma'innul qulub ambatansa shi ke sa wa zuciya natsuwa da kwanciyar hankali kuma ce a ambace shi dan a haukace wannan shi ke nuna cewa kai masoyin Allah ne in ka da ilimi ba ka da hankali Allah ka ƙara mana shirya Allah ka haskaka mana zuciyarmu Allah ka nuna mana duk abin da take gaskiya ce ko a bakin maƙimu ne Allah ka ba mu ikon yadda da ita Allah ka nuna mana abin da ba daidai ba ka ba mu ikon guje mata ko da a bakin masoyinmu ne ya fito Allah ubangiji maɗaukakin sarki ka yafi mana dukkan zunubanmu wayannan fitintun da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Allah ya maɗaukakin sarki ya kawo mana sauƙinsu. su Allah ya yi mana maganin duk wani kangararren bawa da duk wani bijirarren bawa waɗanda suke shan jinin musulmai waɗanda ba su ji ba su gani ba kuma suna da ɗaurin gindi ya Allah Ubangiji ka kawo lokacin da za su tuba in ba masu tuba ne in ba masu tuba ba ya Allah karka kashe mu sai mun taka da mu mun je ko su kashe mu ko mu kashe su ba ku mun ba ko ba ku je ba daman ka zo zama ne ai billahi lazi la ila illa wanda yake tunanin rayuwa a duniya to shi yake shirya mata amma ka san koman daren dadewa zaka tafi to ka mutu a hanyar Allah amma cin kashin yayi yawa wulakancin yayi yawa lakuce hancin yayi yawa kuna kalli abin da yake faruwa a social media sai ga shi ɗazin wai an wai an kamo wata mota wasu fulani da bindigogi 200 da wane ne wane ne a plateau kaza kaza ana so a kautar da hankalin mutane akan abin da ya faru sai ta kama fulanin mana shi ta'addanci yana da yare ne ko yana da addini bai da addini bai da yare ba irin kabilan da ba a samun dan ta'adda a cikinta to in kun kama dan ta'adda a kowace kabila ku hukunta shi mana amma ya za ku ware wata kabila ku ce musu 'yan ta'adda sannan yanzu wanda ya zo wucewa ta garin nan haka kawai mu tare shi mu kona shi shi bai da fegi a garin nan balle a ce ana rikicin fili da shi ruwa bai haɗa mu ba kasuwanci bai haɗa mu ba wani ma kila bai taba bin garin ba ranan ya biyu ya zo wucewa ka tare shi ka kashe shi kuma a ce Allah ya kyale wannan abu shi yasa wallahi tallahi yan uwa yan siyasa su ji tsoron Allah na yi bakin ciki da maganan wani gwamna da ya faɗa da ya ce wai talakawa kowa ya kare kansa to me yasa aka zaɓe ka ai daga cikin abin da yasa aka dangwala maka ƙuri'a shine ka kare rayukanmu da addininmu da mutuncinmu to in gaskiya ne tunda da ba za ka iya ba dan mu san kai cikakken adali ne sai ka fito ka shelanta wa duniya na yi resign ne amma ba yadda za a ka zauna a gidan gwamnati a biya ka kuɗin talakawa kai hatta iskan da ike sha an siye ta billahi lazi la ila illa wa biyansa ake yi ya sha ruwa da kuɗinmu ya ci nama da kuɗinmu ya hau mota da kuɗinmu ya sa riga da kuɗinmu ya yi aure da kuɗinmu ya aure da ɗansa da kuɗinmu kuma sannan mu kuma jinin jininmu yana ta zuba kuma dan kai da ya audu tsallen tsiya tun da shi talakan najeriya wawa ne kuma wani wawa yanzu ya zo ya baka dubu biyar ce je ka dangwala mu ɗan ba mu gyara siyasa mu ba haka za mu yi ta lalacewa kar wani mara kunyan ɗan siyasa ya sake zuwa kawai zo ya ce mun tsaye da dan takar waye kai ya kamata mu san ka mu san addininka mu san tarihinka wakilci za ka yi mana kama amma ba mu da manufa yanzu kawai sun raina ku muna nan da ku ba tuta tirin ya kusa ba haka sai a zo muku da fosta sai a lillika muku waye shi ya zo duk ya kore muku mala'ikun anguwan nan ya haɗa ku da shaidanu wallahi duk mala'ikun anguwan nan su ba ku guri a bako da shaidanu so an zaɓi shaidan in ka ce Allah ya isa ji yake kana cewa barakallahu fik eh Allah maka albarka kai kuma kana Allah ya tsire maka so dole sai mun waye sai mun farka Allah ka kawo mana dauki Allah ka yafi mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh